أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل عليه الكتاب والحكمة ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ويهتدون ويفلحون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dan uwa al'umma musulmi masu bibiyan mu akan wannan channel mai albarka a kamar yadda kuke gani a rubuce yau za mu ɗora akan darasinmu na littafin mustalahul hadis na babban malami usaini littafin mustalahul hadis littafi ne da yake koyar da mu ilimin hadisi ilimin hadisi ba yana nufin koyar da matanin hadisi kawai a karanta ma hadisi a fassara ma ba a'a samsam idan an ce ilimin mustalahul hadis ba a nufin haka ba a nufin a karanta ma hadisi kawai a fassara ma annabi ya ce a'a ana nufin wani ilimi ne wanda kun ji ta'arifinsa duk wanda ya ji darasin mu na farko ya ji ta'arifin me ake nufi da ilimin mustalahul hadis shine ilimin da zai baka dama ka tantance abin da za a iya karɓa da wanda ba za a iya karɓa ba cikin abubuwan da aka jingina wa annabi ta cewa ya aikata ko ya faɗa ko an yi a gabansa bai hana ba ko kuma siffarsa ce ta hanyar wannan ilimi ne za ka gane maye abin da za a tabbatar cewa daga annabin yake ko kuma ƙirƙira aka yi ba kawai duk abin da aka gaya ma aka ce annabi ya faɗa sai ka miƙa wuya ba a'a ta hanyar ilimin matsalar hadis ake tantance wanda za a karɓa sannan da wannan ilimin ne za ka fahimci cewa ba wai ana kore hadisi a ce ba za a karba ba ne kawai saboda ya sabawa tunaninka ko ya sabawa garinku ko ya sabawa yau da gobe da abin da aka gada a'a akwai wasu sharuɗa da ƙa'idoji da in ka ba a karɓa hadisi ba to sai idan bai tsallake su ba amma idan ya tsallake su ko da ya sabawa abin da kuke kai da abin da kuka gada to wannan hadisin shi za a bi ba ku za a bi ba domin dama ya kamata hadisi ya zama shi yake jagorantar ka ba kai kake jagorantarsa ba hadisi zai zama iya jagorantar ka ne idan ya zama cewa kana bin sa da ya saba wa abin da kake tafiya a kai yan uwa masu bibiyon mu akan wannan channel za mu yi karatun littafin mu na matsalar hadisi wannan shine darasi na biyar idan ban manta ba idan ba ku manta ba a sukan da muka yi idan ba ku manta ba za ku ga cewa a mun yi bayani akan maye hadisi garibi afon hadisi mutawatiri wanda shi dama hadisi mutawatiri babu wani rikici a kansa ta fuskar karba ko rashin karba wannan ne ya sa ma idan aka kawo hadisi aka ce wannan hadisi ne mutawatiri to babu buƙatar ma sai ka ce ya inganta domin shi dama hadisi mutawatiri an ya inganta domin ba zai zama mutawatiri ba idan bai inganta ba bai zama mutawatiri ba kuma ya zama bai inganta ba domin hadisi mutawatiri ba wata rigima a kansa domin mun faɗa cewa shi ne hadisin da izo ta hanyoyi da yawa hanyoyi da yawa kuma da gurare daban-daban kuma ya zo da abin da hankali zai karba to wato wannan hadisi ne wanda yake mutawatiri ba ka tsayawa ba ta lokaci wajen bincike akan ingancinsa ko rin ingancinsa don haka dama duk rikicin akan ilimin hadisi yana karewa ne akan hadisi ahad wanda hadisi ahad mun fara bayani a kansa cewa cewa ne hadisin da a hadisi ahad wanda bai cika sama mutawatiri ba sai muka ce hadisi ahad hi kansa kaso uku ne akwai hadisi aziz akwai garibi akwai mashahur akwai garibi akwai mashahur akwai aziz to wannan kenan bayan wannan na'am akwai kamar yadda muka faɗa wato Yi hadisi ahad bayan yanda ya rarrabu gida ukun nan cewa akwai aziz akwai garib akwai mashahur to tare da rabuwarsa uku duka idan ka dunkule su a dunkule kowanne hadisi ne ahad kuma idan hadisi ya cika ka'idar da za a karɓe shi ko aziz ne ko garib ne ko mashahur ne za a karɓa idan hadisi bai cika ka'idar da za a karɓe shi ba ko da aziz ne ko mashahur ne ko garib ne nan ma ba za a karba ba don haka da aziz da garib da mashahur a babin a karba ko ka a karba duka abu ɗaya ne kowanne hadisi ne ahad sai an ga cika ka'idar karba sannan za a karbe shi don haka yanzu za mu ji yaushe ne ake karbar hadisi yaushe ne ba a karɓar hadisi za mu fara shiga cikin karatun yanzu kenan za a fara karatun dalla dalla za ka ji abin ba wani wahala za ka gane yaushe ne wani bincike za ka yi akan hadisi ka gane za a karba ko ba za a karba ba shi yasa malam a inda za in ba ku manta ba inda muka tsaya za ku ji malam ya ce wa tanqasimul ahad bi itibari rutubatu ila kamsatu a kasamu wato shi kansa hadisi ahad a ta fuskar lura da martabarsa ya rabu ne kaso biyar shi kansa hadisi ahad idan ya ce maka hadisi ahad yana nufin garibi yana nufin aziz iya nufin mashahur na gaya muku duk abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne ahad ne don haka idan ka ja ce ma hadisi ahad iya nufin aziz iya nufin garib iya nufin mashahur to shi yasa maran sai ya ce shi hadisi ahad lura da martabarsa matsayinsa kaso biyar ya kasu sai kaman ka tambaye sai ce kaman ka tambaye sai ce maka akwai sahihul lizati wato hadisi sahihi lizati wanda shi kansa hadisi ne kawai sahihi sai ya ce wa ligairihi akwai hadisi sahihi ligairihi wa hasanun li zati akwai hadisi hasan kai tsaye a karan kansa hasan ne wa ligairihi akwai kuma hadisi hasan ligairihi in an hada da waninsa wa da'ifin akwai kuma hadisi da'ifi ga biyar kenan hadisi sahihi sahihi idan an hada shi da waninsa hadisi hasan hadisi hasan in an hada shi da waninsa akwai da'ifi to yanzu zai ɗaukan maka su dalla-dalla guda biyar dinnan ya maka bayanin kowanne in ka riga ka gane wannan duk abin da za a yi ga cikin littafin kawai za ka ji ƙarin bayani ne dai akan wannan guda biyar din da haka karatun ba da wani wahala in dai ka biyo mu daga farkon karatun ka ji wannan darasin na biyar Wataƙila da wanda za mu yi na shida shikenan duk abin da za a yi a zai za a taimaka ƙarin bayani sai ka ji ma ilimin ma gaba ɗaya abu ne a gude kawai ake taimaka warwara zaka ji kawai ana ƙara ma abin faɗi ba da wani wahala na'am sai ce zai ma bayani a akan sai ta haifa sahihu da na ɗaya zan ma bayani a kan hadisin da ake kira sahihi li hadisi sahihi li shi shine ma adalun shine hadisin da adali ya rawaito ta mugabar mai cikakkiyar hadda kaji biyu bi sanadin muttasilin kuma da sanadi wanda yake a sade bai tsinke ba a hanya wa salima minan shizuz kuma ya kubuta ya amintu daga hizuzi shine fandarewa fitar kafa ko ai eh, kaman ka ya fitar kafa kenan ya koma ya nesa da inda kaman hadisi ya zo ya ce maka Allah biyu ne bayan ga ayoyi da wasu hadisan sun ce Allah ɗaya ne kaga wannan yayi shizuzi yayi fitar kafa ya zo da abin da yake ya fandarewa yan gaba ɗaya na sosun da suka fi sai ya ce wal illatul qadiha kuma ya kubuta ya amintu daga illa boyayya to wannan shi ake kira hadisi sahihi to zai maka bayani akan wannan shi kansa hadisi sahihin nan zai maka bayani akan to me yake nufi da wannan bayanan da ima ai ya gaya ma hadisi shi zan maimaita shine wanda adali ya rawaito zai ma bayani akan waye adali yasa na ce muku karatun aka ji kawai gude ne za a yi ma ƙarin bayani haka gani sai gaba zai ma bayani akan waye adadin in ta mabdabat mai cikakkiyar hadda wa ake nufi mai cikakkiyar hadda shi ma zai ma magana bi sanadin muttasilin da sanadi Sadaje shi ma zai ma bayani wa salima min hizuz kuma ya aminta daga hizuzi wa illatul illatul daga illa boyayya zai ma bayani duka akan su idan ka gane wannan hadisin da ya zo ya cika wannan ka'idojin to shi ake kira hadisi sahihi sai ce misalu misalin wannan hadisin shine qauluhu sallallahu alaihi wasallam hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man yuridu man yuridu Allahu bihi khairan yuwaffiquhu fid din wanda Allah subhanahu wata'ala yake nufinsa da alkhairi sai ya bashi fiqhu addini ya bashi ilimi ya bashi sanin addini sai ya ce rawahul bukhari wa muslim wannan hadisin bukhari da muslim suka suka rawaito ina fatan san fahimta ya ce Wata wa sai hatar hadisi bi umuru salasatu. ana sanin ingancin hadisi ne da al'amura guda uku al'awwal abu na farko an ya kuna fi musnafin a fi a fi musnafin a fi musnafin a yawa iltazimu fihi sihhatu idza kana misnafuhu mimma mimman yu'tamidu qawluhu at-tasahih wato abinda yake nufi ana gane ingancin hadisi da al'amura guda uku na farko shine ya kasance ayyaku na fi fi misnafin ya zo a cikin wani lissafi wanda ake ilzimta Tamar ake inganci a gane hadisi ana gane inganci na hadisi hanya ta farko ya zama cikin hanyoyi uku ya zama cewa wato ya zo a cikin wani littafi wanda dama duk hadisin da aka gani a cikin wannan littafin ingantacce ne kamar dai bukari da musulun din kenan idza kana musannafahu mimman yu'tamadu qawluhu fi tasahi in ya kasance murubucin littafin dama mutun ne da ake dogara da ingantawarsa kamar misali a ce bukari ne ya rawaito kaga hadisin na farko ka ganye a cikin bukari in a cikin bukari yake in ma a cikin ba ma a cikin bukari yake ba akwai wata da ta na bukari waɗanda ba bukarin ba to idan cewa dai wanda ya hadisin dama ana dogara da ingantawarsa dan akwai malamin da kowa hadisi ya inganta cikin ruwa cikin malaman hadisi ba a dogara da ingancinsa shi kadai to amma ka dauki kaman bukari irin su yahya ibnu ma'in masu tsauri irin kaman ka dauki albani na kurkusa in ka ga littafi a cikin littafin albani kaga ana dogara da ingantawarsa to wannan ma kadai alama ce ba kai bincike ba da zaka gane cewa hadisi ya inganta wannan na ɗaya kenan cikin uku da ake gane hadisi ya inganta sai ya ce asani na biyu a an yi nasu alasai sihatihi imamun yu'tamidu qawluhu fi sahi wa lam yakun ma'rufan fi tasahul ya zama cewa kuma wani malami ya inganta shi cikin malaman da ake yadda da inganta hadisin su dama malamin ba a sanya da tasahulanci sakaci da ra'usa wajen inganta hadisi ba a'a an san shi ko dai baya tsanantawa kan ya inganta amma baya sako-sako kafin ya inganta Shi shine irin misalin da na kamar irin su Yahaya ibn Ma'in irin su Albani wanda malamai ne wanda in saka inganta hadisi ana sa ran ba su fiye sakaci ba ba irin su Imam Munzari ba wanda kawai hadisi ko yaya kawai suka dan yi abun nan an same ka ka dan taba yin kana dan yin ƙarya ka dan kadan kuma kana dan karancin hadda yi Imam Munzari kawai sai ka karbi ruwa ya kai ce kai ma za a karbi ingancin ka amma sai Yahaya ibnu Ma'in za ka ce mutane masu tsauri za a ga rawi in aka ce a tarihinsa ya taba yin ƙarya sau ɗaya to in hadisi ya yi ta hanyarsa kawai za ta ce da ibi ne kawai to irin waɗannan mutanen da suke da tsauri in ka tafin inganta hadisi to dama an san hadisin ya inganta saboda ba a san su da takaci ba ina fatan yan sun fahimta yawwa sai ya ce wato a asalis abu na uku a an yanzu fi ruwatihi wa ta takarijihim lahu Fa'iza ta matfi shuruɗin sihati hakama bi sihhatihi sannan hanya ta uku da ake gane ingancin hadisi a ba hanyoyin da ya zo idan an ce an wane an wane an wane sai in buwa nan in ga waye nan a wani karni ya zo da ya ce ya ji a gurin wani shin sun yi zamani a karni ɗaya sun raye a gari ɗaya sun taɓa haɗuwa ya haddasa take ana karɓar maganarsa ba makareci ba ne ba sai in tafi kan wanan da ya ce ya ji shi ma sai in wannan binciken na ɓaɓɓau sai eh, in tafi gun wani shi ma sai in kan sa har aje kan sahabin da ya ce ya ji daga annabi to wannan ma hanyar idan aka bi aka tabbatar ba a samu inkida'i yankewa ba ba a samu tawaya ta illa ko kuma karancin hadda ta rawi ko rahin adala ba to shi ma hanya ce da idan hadisi ya tsira ta wannan hanyar to shi ma sai a ce an ma hukuncin ya inganta kun ga malam ya dan ya da zango a nan gurin ya bamu wani ilimi a fakaice da zai sa ka gane irin hanyoyin da ake bi a gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba ba wai kawai kai ne zaka kalli hadisi kawai ya sabawa al'adar garin ku kawai ka ce bai inganta ba yanzu zan ba misali afwan akwai hadisin huzaifa wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fitsari a tsaye za a ga da yawa jahilan cikinmu da suka kalli cewa ai fitsari a tsaye a ƙasar hausa ta waya ce aibu ne sai ta ce to ai kun aka wa annabi cewa yayi kai wannan hadisin kawai bai inganta ba saboda su wawaye ne jahilai sun dauka kawai in abin ya sabawa garin ku kawai shikenan hadisin ba zai karbo ba san cewa wasu hanyoyi aka shimfida da ake duba a ga hadisin ya tsallake ko bai tsallake ba mutum da ce ma hadisin bai inganta ba in ka ce to wannan hadisi da ka ce bai inganta ba a ka'idojin da ake bi wacce ya karya shi bai ma san wannan ka'idar da ake bi ba kawai ya saba wa garinsu ne saboda ya ɗauka abin da yake aibu ne a garinsu a gun larabawa ma aibu ne shi addini ba haka bane ba kana da aya ko hadisi da ta ce maka fitsari a tsaye aibu ne idan ka samo aya da ta ce maka fitsari a tsaye aibu ne to kuma ko hadisin ya inganta za mu taya ka cewa ƙarya hadisin yake yi don annabi bai dace da aibu ba sallallahu alaihi wasallam to baka da aya ko hadisin da ya ce maka shi fitsari a tsaye aibu ne a guna ni kai kanka al'adar garin ku ce ta nasabta ma cewa shi yasa za ka ji ana cewa in aka ga mutum yana fitsari a tsaye sai a ce ai ne mai fitsari a tsaye kamar lokacin da su ubatan da suke takara kan an ce ai ne fitsari a tsaye ne saboda me mu mun da ta yin fitsari a tsaye arnanci ne dan haka yamu jinginawa arna to shi fitsari a tsayen a kansa muke magana ba wai ma annabin yayi ba ina ka samo dalilin da ice maka haramun ne ko kuma tawaya ce a garinku ne fai sabawa al'adar garinku to akwai abin da kuke yi tare da kafirai akwai abin da suke yi bakwayi? in ka ɗauki misali mu yanzu a ƙasar hausa abin da aka ɗauka rawani da sa hula kamar wata kamala ce wani dattako ne wata malinta ce wata izza ce rawani idan ka je madina garin da annabi yake da yanda abubakar yake rawani haka sa abu jahil suke yi sa abdullahi abdullahi bin ubayi bin salul munafukai da kafirai suna yin rawani annabi ya rawani kafirai ma su yi rawani to yanzu annabi ya yi tawaya kenan abin ka gane abin da ake yi a garinku daban addini daban to abin da yasa na kawo wannan misalin so nake nuna mana ba ma wannan maganar muke ba a'a shi hadisi ba in ya sabawa garin ku ne ka ji irin hanyoyin da ake bi kafin in ka ji hadisi ya daure ma kai to je kai ma wannan binciken kwakwaf din na ilimi sai ka ce hadisin bai inganta ba akan me sai ka ce gashi a duba kaza a cikin marawaitan akwai wani a cikin marawaitan sa a duba littafi kaza akwai wani ba a karɓar ruwayar sa haba shi yasa na ji hadisin nan bai min ba ashe wani a ciki kaga ka zo da hujja so ko ba wai kawai duba zaka ka ce hadisin nan bai min ba a'a ɗaliban ilimi da ne za su yi masu gane cewa wawa ne kai Zan zuciya kai kake ina fata yan wasan fahimta sai ma da ya ce wato wannan dai ya ce wa sahihu da gairihi hadisi sahihi da ake kira hadisi sahihi da gairihi shine alhasan li zatihi idza ta'addadat urquhu shine hadisi hasan li zatihi idan hanyoyin da izo suka yawaita to sai ya zama sahihi zai maka bayani akan hadisi sahihi a hadisi hasan kaga yanzu ai bai maka bayani akan hadisi hasan ba amma sai ce maka sahihi ligairihi yana nufin hadisi hasan to in ya je gaba zai ma bayani akan to meye hadisi hasan to in yi ma bayani akan hadisi hasan to ka gane shi bambancin hadisi hasan da sahihi ligairihi hadisi hasan in ya zo ta hanya ɗaya amma ya cika Ka'ida ta Hassan wacce za mu zo kanta to sai ya tsaya a matsayinsa na Hassan to amma idan ya ci idan ya zo da hanya ta hadisi Hassan kuma ya zama hanyoyin da izo da irin wannan hanyoyin suna da yawa to sai ita shi daga matsayin Hassan din sai ya komo su hishi da gairi ba sani ba ko mun fahimta ba da wani wahala ya dan ga lungu karatun amma a fili yake zaka ji hadisi da ya cika ka'ida ta Hassan kuma ta hanya ɗaya ya zo to wannan hadisin ya zama Hassan hanyar da izo ba ta kai matsayin sahihi ba to sai ya tsaya a matsayin hasan to amma sai zama akwai wata hanyar da wannan hadisin ya zo ita ma hanyar da izo ya cika ka'idar hasan ne amma ba ta kai hanyar ba ta kai sahihi ba ga hitan a hanya ta uku ya kuma zuwa hadisin ta waccan hanyar ta wani ma da izo ita ma ya cika ka'idar sahiha hasan amma bai cika ka'idar sahihi ba ga wata hanyar can ma ta hudu ya zo to tunda hanyoyin sun yi yawa kuma kowace ɗaya daga ciki in ka ɗauka ba ta kai matsayin sahishiya ba a hasan take tikewa to hadisin in ka haɗa hanyoyinsa gaba ɗaya to shi wannan hadisin martabarsa ta wuce ta hasan duk da cewa duk ruwaya ɗaya in ka ɗauka fa'idar da za ta baka hadisi ne hasan amma saboda tana da yawa sai ita yi daga wannan matsayin sai ya koma sahihi da gairi amma da ta hanya ɗaya ya zo sai i zamansa a hasan ina jin karatun ya fito fili yawwa to yasa ya ce maka hadisi sahihi da gairihi iya nufin hasan da zati ta ta'addadat irquhu idan hanyoyin da izo suka zama wani adadi wato ba hanya ɗaya ba misalihi ce misalihu misalin sahihi ne hadisin Abdullahi ibn Umar wa ibn al'as ka haɗa hanya bigo Allah ya ƙara masa yadda ce yace biyu sallallahu alaihi wasallam marahu an yi hada jaysh jayshan fanafadat iblin faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam itibi alaina iblan biƙula'is minar ƙala'is a sadaka ila muhalluwa, wato nan sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a haɗa tawaga ta mayaƙa sai aka samu ƙarancin raƙuma sai aka samu mai ƙaranci na raƙuma ko kuma ka ce abubuwan da za a hau a tafi yaƙin sai annabi ya yi umarni da a zo mana da wato waɗansu daga cikin raƙuma da aka same su na sadaka a kawo su mahallinsu yau ga ranar su ta zo abin da muke so mai magana hadisin wannan hadisin idan ka bi ga malam ma zai ma bayani sai ya ce fakana ya akudu okay fakana ya akudu baira bil ba'iraini wa thalas wa salasa sai ya ce fa qadarawahu ahmad min dariqi muhammad ibn ishaq Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin ta hanyar Muhammad ibn Ishaq. Kaji da sai ce wa rawahul Baihaqi wa Baihaqi min dariqin Amru wa Ibn Shu'aib. Imam al-Baihaqi ma ya rawaito ta hanyar Amru da kuma Ibn Shu'aib. Sai ce wa kullu wahidin min dariqain. Di hanya ɗaya da ka ɗauka cikin hanyoyin nan guda biyu bi infiradu ita kadai in ka dauke ta ita kadai hasanun zaka samu hanya ce da za ta kai ka zuwa hadisin ya zama hasan fa bi huma ice amma kaga idan ka haɗe guda biyun yasirul hadisu sahihan digairihi sai hadisin ya tafi ya koma sahihi da ina fatan mun fahimta yace wa inna ma miya sahihan digairihi gairihi yace wannan hadisi dai kadai mun ambace ne da suna sahihi digairihi gairihi li annahu law nazara ila kullu dariqin ila kullu dariqin bi infiradihi dan ya baligu ritibatu sahih a sahha ice saboda kowace idan ka ɗauke ta ka kalle ta a hanyar ta ita kaɗai ba za ta kai matsayin martaba sahihi ba falan ma nazara ila majamu'u ma idan ka haɗe su kuma guda biyu kawa sai su ƙarfi hatta ya balugu ha har su kai matsayin sahihi saboda haka ya zama sahihi da gairihi sahihi ne saboda an haɗa shi da waninsa sun yi ƙarfi ina da gairi hilin ina fata yan wasan fahimci wannan yawwa sai ya ce ah, to ina jin daga nan sai magana akan hadisi hasan hadisi hasan to amma samu takaita a nan insha Allah na so dai mu kai karatun har zuwa karshen inda ya kamata a ce an kwana wannan jin za mu yi haƙuri bidiyon ya tsayi yanda idan mun zo za mu iya abin nan bari mu magana akan hadisi na gama saura shafi ɗaya duk wanda yake da littafin an zai ga cewa saura shafi ɗaya mu je inda nake ce muku in muka je an gama karatun mai wahala kawai baya za a dawo dan shafi to amma bari ina jin in kwana anan idan muka zo karatu na gaba sai mu ɗauki magana akan hadisi hadisi hasan da yi duk da yake bari mu magana akan hadisi za ta yi ba dan komai ba saboda mun yi magana mai alaka da shi wala ya ce wal hadisi a wal hadisu li zatihi hadisi da ake kira hadisi hasan li zatihi wal hasan li zatihi yace ma wa adal shine hadisin da adali ya rawaito amma kafifin dabal iya da dan saukin hadda kaga a hadisi sahihi iya da cikakkiyar hadda aka ce tamma dabal amma wannan kafifin dabal sai ya ce bi sanadin muttasilin da sanadi sadajje wa salima mina hizuz kuma iya amintu babu hizuzi wal illatul qadiha babu illa mai cutarwa sai ta yi falaisa bainahu wa bainas sahihu da zati farkun suwa da tamamud dabadi da sahih in ka duba ba bambanci tsakanin da hadisi sahihi bambancin su kawai shine shi hadisi sahihi an ce ya zama tamamud dabad shi kuma hasan an ce ya zama me ya zama kafifin dabal, don haka za a gaba ba wani buƙatar bayani a nan bambancin su kawai shine ya zama marawacin da suke cikin wancan hadisin an samu masu cikakkiyar hadda ne wannan kuma mai ɗasa sauƙar hadda kawai shine hadisin sai ya ƙasa kaiwa yi sai ya tsaya a matsayin hasan amma dai ina fatan yan wasan fahimta sai ya ce ya ce falhasan a falhasan duni ya ce misalihu qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin wannan hadisi hasan shine alfadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa miftahu salatu ad-duhur wato mabudin sallah shine tsarki wa tahrimuha at-takbir abubuwan da take haramtawa wato shine a yin kabara da kayi kabara to ita ana ce mata kabara harama saboda ta haramta maka abubuwan da zaka yi kafin ka fara sallah duk abubuwan da yake zaka iya yi kaman sha kaman ci kaman zance kaman waiwaye kaman wasu abubuwa da zaka iya yi a cikin sallah kana yin kabara harama to ta haramta maka wannan abubuwan har sai ka idar da sallarka. shi yasa aka sa mata kabara harama saboda tana haramta maka abubuwan da ba dan ka yi ta ba sun halatta ka yi su ah, a hicaye wata haliluha at taslim amma ta halilinta abin da yake halattawa shine yin sallama da ka yi sallama kuma ta halatta maka abubuwan da ɗazu kafin ka yi sallama haramun ne ka yi su ina fata yan uwa sun fahimta hicaye ya ah, wa min mizanin hasan iya daga cikin mizanin da ake gane hadisi hasan ma rawahu abu dauda wa hadisin da abu dauda ya rawaito mun faradan bihi ya zama cewa kuma shi kadai ne ya rawaito in dai abu dauda ya rawaito hadisi kuma kaga shi kadai ne ya rawaito ba wanda ya rawaito shi kadai ya rawaito to wannan ana gane hadisi ne hasan ba za ka ce sahihi ba ina fatan kun fahimta ga can yema sharhi a ƙasa yake cewa ƙala ibnu salah ya yi magana a ƙasa amma dai ba mun karanta ta ba sai ta yi wal hasanu li ghairihi amma hadisin da ake kira hadisi hasan li ghairihi shine ad-da'if hadisi da ifi to kun ji ko idan bayanin da ya dalu hadisi da ifi ta addada turquhu idan hanyoyin da da'ifin ya zo suna da yawa ala wajhi yujabbiru ba'daha ba'dan bi haisu la yakuna fiha kazzabun yawwa wala muttahiman bil kazib ita ya zama cewa ya zo ta hanyoyi daban-daban da ya zama sashi yana ƙarfafar sashi kuma a cikin marawaitan ba wanda ake tuhuma da yin ƙarya ba kuma makaryacin akwai rawun da zaka ji an ce muttahimin bil ana tuhuma sa da yin ƙarya akwai kuma rawun da zaka ji an ce kazzabun wato shi dama already makaryaci ne to ya zama cewa babu ko ɗaya daga cikin su inda ɗaya daga cikin su ko da hanyoyin da ibin sun yi yawa ba zai koma hasan hasan ligairihi ba ba zai koma masa ligairi ba zai ci gaba da zama a da'ifinsa ko hanyoyi nawa suka zo amma idan hanyoyin a wato da'ifi ne saboda iya da karancin hadda marawatan da hanyar da ka bi sai ka ga ba su da kafifu babu tamma dabat babu kafifu dabat da hanyar da ka bi ga haddar su ba ta da karfi sosai ba za ta kai a kai kamar su dabat sai kaga cewa to tunda hanyoyin suna da yawa sai koma hasan amma da gairi hasan ne saboda an hada da ifan suna da yawa amma dai ya zama ba makareci a ciki ina fatan yan uwa sun fahimci wannan yace misaluhu yace misalin wannan shine hadisin Umar bin Kaddab Allah ya kara mai yadda yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam idza idza madda yadahu fi du'a fi du'a'i lam ma hatta yamsaha bihuma wajhuhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya daga hannunsa yana yin addu'a baya mayar da hannayensa har sai ya shafi fuskarsa wato idan an yi addu'a haka za ga idan an gama ana yin haka fatiha a haka ko a ce amin to wannan hadisin duk wanda ka ɗauka shi kaɗai da ifi ne ba wani hadisi guda ɗaya da ya inganta da ya zo da cewa in an yi addu'a a shafa fuska babu to amma sai malam yake so ya nuna maka cewa sai malam mai malam yake nuna maka cewa ya zo ta hanyoyi da yawa kuma a cikin hanyoyin da ya zo ba makareci ba wanda ake tuhuma da ƙarya don haka hadisin zai zama hasan ligairihi kenan za a yi aiki da shi ina ba ta yi wasan fahimta amma bari mutum ya ce sai cewa akhrajahu turmuzi turmuzi ya rawaito ƙala fi bulugul maram a cikin bulugul maram ya faɗa ibnu hajar cewa walahu afwan ji ce walahu shawahid ya faɗa gani ko a cikin bulugul maram ya faɗa ibnu hajar ya ce yi wannan hadisin da ifi ne amma iya da shawahid ku rike wannan ma ka'idar za ku ji ana faɗinta a ilimin hadisi za mu zo kanta nan gaba za ku ji an kawo hadisi an ce hadisin iya da shawahid in kun ji an ce hadisi iya da shawahid to wannan hadisin akwai magana a kansa amma ana cewa iya da waɗansu hadisai da suke ɗan ƙarfafarsa suke bayi shaida kamar hadisi ya ce maka in za ka yi sallah ka kalli gabas sai ka ga bai inganta ba amma sai ka ga wani hadisi ya zo ya ce in za a yi sallah a kalli alƙibla sai kaga wani can ma ya zo ya ce in za a yi sallah a yi kaza su kuma duk sun inganta kaga ya zama shaida akan wannan na yanzu wanda bai inganta ba yin zaka ji an ce hadisin iya da shawahid in iya da shawahid ana aiki da shi ina fatan mun fahimta sai ya ce a ce walahu shawahid indi abi dauda wa gairi ka gani ko ce akwai abu dauda da waninsa ya ce wa ma dan haka idan ka hada su ya qabi bi annahu hadithun hasan za ka yi musu hukuncin cewa hadisi ne da suke hasan masu kyau wa inna masu miya hasanan da gairihi wa'annan hadisai dai gaba daya an ce musu hasan ne da gairihi wato li'annahu law nazara ila kullu dariqin bi infiradihi lam yabliga rutubatul hasan duka duk wanda ka ɗauka shi kaɗai ba zai cika ƙa'idar hasan ba amma falan ma nazara ila majmu'u durquhu ya buluga? idan ka ɗauki kowanne ka hada shi da dan uwansa sai ka ga ya kai matsayin ya zama mai ya kai wancan matsayin na hasan shi yasa ya zama sai ya ce wa da ifu ce amma hadisi da ifi a takaita nake son mu kai wani guri mu kwana ce hadisi da ifi makala an da sahih wal hasan shine duk hadisin da bai cika ka'idar hasan a shi ba bai cika ka'idar hasan ba to ya zama da ifi hadisi ya zama ya gaza zama sahihi ya gaza zama hasan ya gaza zama hasan da gairi to ya zama da ifi shi kenan ba wani wahala yace misalihu misalin sahihi hadisin ihitar su minan nasi bi su izan ihitar su minan nasi bi su izan ka wato ka kaman ka tsawatar da mutane daga mummunan zato ita yi min wa min mizanin da ifi yace iya daga cikin mizanin hadisi da ake gane da ifi ne man da bihi al'aƙili idan imam al'aƙili ya rawaito hadisi to ana gane wannan in shi kaɗai ya rawaito ba a samu wani rawaito ba to kawai hadithin ana gane cewa da ifi ne au ibnu adi akwai ibnu adi wanda sananne ne cikin malaman hadisi idan ibnu adi ya rawaito hadisi kuma ba ba wanda ya rawaito hadisin sai shi kadai wannan hadisin ma ba a karba ya zama da ifi ya ce awali kadibul bagdadi ya babban malami ne kadibul bagdadi da yawa sun sanya cikin daliban hadisi in shi kadai ya rawaito hadisi shi ma da ifi ne au ibnu asakir fi tariki akwai ibn asakir ibn asakir in ya rawaito hadisi ba a samu wani ya rawaito hadisin ba shi kada ya rawaito kuma a cikin littafin sana'ar tarik to wannan ba a karba saboda za ku ji akwai malamin da ake kayyade littafin da in an ga littafin hadisin sa a ciki ba a karba banda littafi kaza wanda hadisin littafin iya da matsala kenan ina fatan mun fahimta ke yace au awe dali awe okay imamu dalimi akwai imamu dalimi wanda shi ma za ku ga hadisan sa a irin cikin amma buhari ne ko kan suna da yawa ɗaliban hadisi har na ƙasa ƙasa suna ganin sa idan shi kaɗai ya rawato hadisi ba a ce rawahu imamu dalami da wani ba shi kaɗai ya rawato to wannan hadisi ne da ifi ina wadan yan wasan fahimta ya ce fi amma shi ma a cikin musnad firdaus yana da littafinsa sa firdaus ya ce awi trimudul hakim akwai trimudul hakim trimudul hakim fi a fi nawadir usul wa huwa ghayr sahibi sunan yawwa ita akwai tirmidhul hakim in tirmidhul hakim ya rawaito hadisi a wancan littafin da muka ambata shi kadai ya rawaito shi ma hadisi ne da ibi sai ya gaya ma ba fa tirmidhin da ka sani ba ɗaya daga cikin masu littattafan sunan ina fatan yan wajen fahimta duk da ya ma inkiya ya ce tirmidhul hakim amma saboda kakka ɗauka wancan tirimuzin da ka sani shahararre ba shi ake nufi ba wannan imamu tirmidhin da ka sani in ya rawaito hadisi ko shi kadai ne ana karba ba tirmidhul hakim daban wancan tirmidhin daban shi yasa malam yace wa huwa ghayru sahibi sunan shi din fa ba wancan na cikin sunan din ba yawwa yace awil hakim haka al hakim wa ibn wa ibn wa ibn jarud fi tarihi ma dukan su in suka rawaito hadisi su kare a cikin wancan daban nasa na tarihi ba a karba wannan a takaice yan wa anan gurin zamu kwana insha Allah idan muka zo karatu na gaba ba shi da yawa ba zai wuce minti biyar ba sai mu kwana shikenan a karatu na gaba sai mu za ku je inda littafin zai koma insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk